على على خلقه وتكونوا من الخاسرين إنه لا يحب المقتدين وكم نسمع كثيرا ما يحدث في محافظات مختلفة من جريمة النكراء وهو قتل الأبرياء عشوائيا بغير ذنب فعلوا وبدون أدنى سبب من الأسباب وقتل الجن جنود نيجيري كثير وهذه مصيبة كبيرة التي أهابت دولة نيجيريا وهي أكبر من جريمة سرقة أموال الدولة والجد والخيانة التي تفعلها حكومات ولذلك نشكو ضعف لنا ولذلك نشكو ضعف لنا على مقاومة هؤلاء المجرمين يا الله أنت المنقذ اللهم منقذنا من هذه المصيبة وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله إلهنا يا قهار نشكو ضعفنا وقلة هي لنا على مقاومة هؤلاء, هؤلاء المجرمين وعلى مقاومة هذه الجريمة لأنها عشوائية لأنها عشوائية لذلك نقول كما أمر الله تعالى أن نقول أو كما أمر الله تعالى أن يقول لمن أصابته المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلقنا خيرا منها ونجيب إلى ذلك واكشف لنا هذه المصيبة يا الله في أسرع وقت ممكن إنا مسلمون إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله وما هو سبب هذه المصيبة وكارثة سببها أفعالنا السيئة أو أفعال بعض منا لأن الله أمننا وآفانا من مثلها وبدل ما نشكره ونحسن العبادة له بل تركنا ذلك مع العكس وذلك باتباع أهوائنا وشهواتنا واخترعنا جميع أنواع المعاصي لم نعادل كبيرها وكبيرها إلا ما والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهذا التغيير حدث من عندنا وكان عاقبته كذلك ما نرى وكما نشاهد أيها الموحدون إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولذلك واجب علينا أيها الإخوة أن نفتش أحوالنا يفتش كل منا ماذا عمل وماذا يعمل الآن وماذا يقصد فعله في مستقبل ومن عمل خيرا فليحمد الله تعالى على ذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وليتب إلى الله تبارك وتعالى ليكون من التائبين لأن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبد إذا تاب قبل أن تطلع الشمس أو ما لم يغير كده أيها المسلمون ولا شك أن جريمة قتل الأبرياء معصومين الدم جريمة كبيرة وعمل منكر بريء فظيع جدا وتوعد الله تبارك وتعالى على مرتكبه بعقوبات عديدة منها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه نار فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال ابن عباس فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الآية إلى لا أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ابن عباس أن له الهدى ولقد نزلت هذه الآية وما نسخها من آية حتى قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم وما أنزل بعدها من برهان وهذا الفعل من الموبقات كما صرح بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم وفي الحديث قيل بعد أن اسجد الأشياء وقيل فيه وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ويا أيها الاحباء يقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أكمل عند الله من قتل رجل مسلم صاحب النساء إستاذه شيء وقد قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه البخاري ومسلم وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري قال ابن العربي رحمه الله الفتحة في الدين فئة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء الكسل ذاقت لأنها لا تدري في بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم ما زال سياق كلامنا لا جريمة كثرة قتل الأبرياء ولا سيما الجنود يقول الله تبارك وتعالى في إياء الناس أو في إياء النفس يقول في سورة المائدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم خمسمائة وأحد عشر كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متأملا كما يفعله المجرمون الآن في فرنو ويولي ودماتر وزنفرة وكثير من المحافظات الشمالية وهذه مصيبة كبيرة والله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا فيها ويا أيها الموحدون لما ذكرناه في عقوبة وجزاء لمن قتل نفسا واحدا وما بالك من قتل كثيرا وأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وعمل الأمة يعني الشباب والشابات وغيرهم كثير ويدل على أن عقوبته أكثر وأكثر في يوم التي تسمى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وفي يوم أيضا التي تسمى الله تبارك وتعالى يوم سبل السرائر وفي يوم يقول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه ويا أيها القتلى ولا تنسوا أيها القتلى والمختطفون وتفكروا على ما أنتم آملونه وتفكروا أيضا أن أمركم سيتكتب بإذن الله تبارك وتعالى إما عاجل وإما آجل وتذكروا قول الله تبارك وتعالى في يوم تبلى السرائر ولا تنسوا

mutum wanda yake bari bai da laifin komi bai aikata wani jarima ba bai aikata wani laifi ba ko wani kuskure ko wani abu kawai wasu bayan Allah su yi su kashe shi ko kuma su sace shi su nemi kuɗi muktasifun kenan su sace su nemi sai an biya su wasu jiya ba tare da wani laifi ba in ma wasu ba a biya ba su karkashe su wannan jarima yan uwa ba karamin jarima ba ce mai girma laifi ne wata musiba ce wanda a yan najeriya suka kila ma wasu daga cikin makwabtan najeriya wanda wajibi ne ga kowane musulmi ya yi nazari ya yi tunani ne ya kawo mana wannan musiba dole mu dawo cikin hayyacinmu kowa ya kalli kai in kowa ya diba kan shi gyara ke zuwa amma idan kullum ba za ka diba kanka wata dai ka diba na gabanka ka ai wasu ma na kaza suna kaza kai kaza kawai kake yi to gyara da sauran saboda karamin laifi in Allah ya so da jarabi al'umma sai ya tsantsana ma mutane musiba saboda shi Ka kuma da wani bayani a cikin da sahatul isra cewa lokacin banu Isra'il wani annabi da cikin annabawa annabi Musa ne aka fita neman ruwa da aka kai neman ruwa Allah subhanahu wata'ala mun sa Annabi Musa yana magana da Allah yi magana da shi Allah ya ce ba zan maku ruwan sama ba saboda mutum ɗaya cikin ku yana fito na hito da shi ya ƴan uwa saboda mutum ɗaya Allah ya ce ya riƙe ruwan sama shi ba zai masu ruwan sama saboda shi kaɗai to mu sai ka auna mutane nawa dubbai nawa suke garin wani wanda wani laifin mu nan ya zama aji kila mutanen kirki ma su ne ke yi to amma sun ta saboda mutum ne Allah ya hana ruwan sama har sai da mutumin ya koma ga Allah ya masa na Allah ta ce zai ma mutanen ruwan sama haka ya ƴan uwana kowa ya yi nazari ya yi tunani duk abin da yake tsakanin shi da Allah tunda Allah ya san yana yi ya zama ka'ira tara'iru wa masu fitudu Allah ya san ƴaftawar idan mutum da duk abin da ke shi ya ɓoye duk Allah ya sani to kowa ya nazari kakka raina laifin a kalli wanda ka saba ba Na tahkiranna sagiratan illa al-jibala min al-hasa kada ka raina karamin laifi saboda asali manya manyan duwatsu daga ƙaramin dutse suke farawa malamai na cewa innamal ma'u istima'un nuqas abinda ke ruwan sama shine haduwar igedige Ƙarami da karami ya hadu sai ka ga igedige sai ruwa ya zo har ya halaka mutane da ka kowa daga cikin yan uwa ya yi nazari kan abin da yake alaƙa shi da Allah yadda yake yi kada ya raina laifin da yake ya kalli girman wanda ya saba mawa in mun haka za a samu Allah ya kawo sauki ya kuma ya Allah ku tsoron Allah mai girma da ɗaukaka wanda shi ne ya samar da mutum daga da babu shi kuma ya gina halittar cikin mafi kyawun tsari Allah ya halitta mutum cikin mafi kyawun tsari bai yi shi kamar dabbobi ba yadda yake cin abinci ya ci abban da yadda dabba ke ci wannan ya isa ka gode ma Allah akan wannan ni'ima kadai sai kuma ya baka numfashi ka shaƙa ka fitar ya hore maka abinci ta ko'ina ko'ina kake arzikin ka nan tare da kai Allah zai hore maka wannan ya isa ka gode ma Allah ya baka gani da ji da kunne da shaƙa da sauran waɗannan hawa da Allah ya baka duk wannan yana nuna maka ne ka koma ga Allah ka gode maka akan wannan babban ni'ima kana ganin nefa kan da suna ta suna ta tashi ka ta haske wadda ba kullum ake badawa ba amma in bil ya zo fitilar ta ce ma yawa to kalli shi wannan ya ka ido tun da aka halice ka tare shi ko kwandala ba ka biya wannan ne suka gode ma Allah ba wannan na ido ne kadai banda sauran abubuwa da ya maka da ido so wajibi ne mutum ya yi nazari ya yi gyara ya ka ku ji tsoron kuma ku ƙara yin taka tsantsan ya ku musulmai kada ku ƙetar iyaka a kan halitta Allah sai da ku zama cikin hakararrun mutane da yawa 'yan uwa mu sani cewa tabbas Allah bai buƙatar bai san mutane masu ƙetar iyaka wanda suke azzalmai da yawa muke ga abubuwan da suke faruwa a jihohi daban-daban na wasu laifuffuka na yawan kace-kace da ake yi gurare daban-daban ku da kuma da yawa haka yake faruwa da kuma sa'adda mutane da ake yi da fashi da makami wannan musiba ta rike al'umma kowa cikin damuwar sa sannan kuma ya uwa abin ya zama ruwan dare ko ina abubuwan kaji nan an yi nan an yi nan an yi wajibi ne kowane ɗaya daga cikin mu yayi nazari shi wani ke kawo waɗannan musibu ne me ya sanya abubuwan suka yawaita sun kewaye ƙasar nan kusan kowane yanki na kasar nan kusurkan yankunan arewa kasan musibu sun yi yawa a nan me yasa kuma mu yankin arewa mu muka ci addini kuma musibar ta yi yawa a nan wallahi dole mu gane mu yi nazari mu san muna da aiki. saboda shi ar ne ai da mun ce addini yake yi ba ya ɗauki addinin da ya shine ne daidai duk da ba na daidai ba ne ba amma shi ya ɗauka yana yi babu yaudara to mu mun riki musulunci amma muna yaudara kawunan mu a musulunci shi ya Allah ke ɗanɗana mana hukumar da muke fama mu hito ni in za mu yi musuluncin mu yi in kuma mutum da yi ya kauce abin da zai amma wannan musulma da muke fama da ita wallahi ayyukan mu ne bi ma kasabat aydin nas da abubuwan da mutane suke aikatawa ne na yaudara na cuta na zalunci na tsace-tsace na ha'inci na cutar yan uwa na rashin girman yan uwa na rashin mutunta sauran al'umma kowa ha'inci sai wanda Allah ya marahama duk abin da zai taho sai ka ga mutum gashi a musulunci ba ki raɗan kamar yadda hausa ke cewa a cikin zuci a harshe musa a zuciya fir'auna yan kwatan dan za yin haka wallahi wannan yana daga dalilin da Allah ke jarraba mu saboda ai mutum musulunci zami to in musulunci za ka yi dole ka shiga baki daya ka bi dokar Allah yanke yake sai inda ya daga kafa kai ma ka daga amma manya-manyan abubuwa da yawa yana musulmi za ka ga yana da bokanci zai sa ya yi abin da ke kirka ne ya damu ba in zai samu kuɗi ko mulki ya yi sai wannan abu ɗan uwa da rayuwa ce muka ɗaukar makamu kuma wasu su mutu ba ma wa'azantuwa da mutuwa in takama kake kai kuɗi wani babban mai kuɗin ya mutu zai ce ba ka wa'azi ba in takama kake da mulki wani babban mai mulki yana kare da mulki ya mutu bai isa ya zama wa'azi gare ka ba in talauci kake fama da shi wani talaucin lafiya ike shi ya mutu bai isa wa'azi gare ka ba in malinta kake fama da ita to ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi ba ya bai isa wa'azi gare ka ba wallahi yan uwa mu dawo cikin hayyacin mu mu yi nazari mu yi tunani wannan abubuwa in kuma mu gyara su haka wannan sai ta tafiya Allah zai canza ma mutane suna halin jin daɗi su kuma cikin musiba sai sun canza mu muke canje canjen nan kowa ya yi kalli ka kalli kanka ka ware daga kai daga Allah sai kai kai kadai ka ware ka yi nazari shi wai me nake yi daga sata zuwa yamma me nake yi daga dare zuwa wayewar gari me nake yi kai eh, mu kanka muhasaba muhasaba nan in kai haka wallahi sai Allah ya sauƙaƙa mana kamar yadda lokacin annabi Musa aka samu ruwan sama aka samu sauki saboda wani bawan Allah shi kadai da ke hito na hito da Allah ya zamo ya tuba ya koma ga Allah Allah ya ba da ruwan sama saboda shi kadai saboda ya tuba to saboda kai kadai baka sani ba kuma ka raina laifin kila saboda shi Allah ya danna mana kaka kalli na manya-manyan masu laifuka wannan sun halake to kan ka kalle su kai kalli naka da kake kana addini kuma kana inda kake da in mun yi haka sauki zai zo mana da izinin Allah dan Allah zai saba alƙawari daga ya yan uwa mun ga abubuwan da suke yawan faruwa wannan matsaloli to mu sani wannan wani matsala da suke fama da ita ta yi hosa ta sace ta yi wannan barayi su sake dukiya barayin gwamnati muke magana ko wani abu makamancin haka wannan musiba ta isa kisan rai shi ne mafi girman laifi ba in ka kaunar da shirka da tsoron domin za mu ji ƙarin bayani a kan gaba insha Allah daga ya ɗan uwa wannan matsala muna kai kokan mu zuwa ga Allah muna kai muna kai kukan ƙarancin ibaran mu da ƙarancin yadda za mu yi da kuma raunin mu Allah ne wanda ke tseratarwa muna roƙon shi ya tseratar da mu daga halin da muke ciki kuma mun mika ma Allah mu kuma Allah shi ne abin dogara zai yayi mana kuma babu wani dubara a wajenmu babu wani ƙarfi a wajen mu sai wajen Allah shi ke da komai muna roƙon Allah ya yayi mana waɗannan abubuwa muna kai kokenmu muna kai raunin mu wajen Allah muna kai mu na ƙarancin jibarbarinmu da muke da su akan mu fuskanci wannan laifuka da ake yi ko masu aikata waɗannan abubuwa Allah ba mu da ƙarfi kai ke da ƙarfi wannan abubuwa sun yi yawa a ko'ina ya Allah mun tuba zuwa gare ka kuma muna faɗin kamar yadda bayin Allah suke faɗi idan musiba ta same su lallai mu na Allah ne kuma zuwa ga Allah za mu koma Allah ka yaye mana wannan musiba da ka jarbe mu da ita ka ba mu canji ta mafi alkhairi kuma muna karawa da cewa ya Allah ka yaye mana wannan matsaloli da muke fama da su a cikin mafi saurin lokaci kana da iko akan wannan abuwa ya Allah mu musulmai ne mun yi kauya a gare ka ba mu da dubara ba mu da ƙarfi sai gare ka wannan abu ya kewaye mu ya wanda ke rahama masu rahama ya ubangiji ba baki ɗaya Allah ka yaye mana halin da muke ciki a wannan ƙasa na yawan kace-kace na 'yan boko haram na masu satar mutane na 'yan fashi da makami da barayi da sauran mabarnata Allah ka yaye mana baki ɗaya mun tuba zuwa gare ka mun tuba zuwa gare ka ya Allah ya bayan Allah to wani ke ka wannan matsala kamar yadda na faɗi ɗazu wannan wani ɗan uwa abuwa da ke kawo wannan matsala mu laifin kawo nan mu ne mu ne muka canza shi sa Allah ya jarabe mu ko kuma aikin wasu daga cikin mu kada mutum ina tunani shi ba shi ke yi ba to ai wani na yi wani kuma kai ka san yana yi dan me ba za ka yi mana duka ba dan me ba za ka hana shi ba in kana da iko mara aminkum munkaran fali da yurhu bi yadihi sannan bi lisanihi sannan bi kalbi to me yasa ba za ka dau mataki ɗaya daga ciki ba in abin ya ƙi sannan ka kyamaci abin to zai zama ga rayu ka kasa ɗayan uku ɗin nan to ko da zuciya baka kyamaci abin ban girge ka yake wannan musiba ce dole mu yi ƙoƙari mu gyara a kanta mutum zai aikata ba daidai ba yanzu mu lura bala'in da ake fama da shi kawai na halin jiki godiya ga Allah ne wajen jiki ya zo amma sai ka ga wasu sun jajirce in iyaye ba su tsaya tsayin laka ba shi nan da za a yi ya wuce iyaka sai abin ya rasa ka gane rasa gane wane ne ne addini waye mara addini maza sun koma kawai matan su suke bi in mace ta ce kaza za a yi dole ya yi aka ce a kawamu da alal nisa za ka gani wajen biki ina zo abin zai baka kunya maganar shiga ta musulunci a an watsar da ita gyalake yawo gidan liman gidan malam gidan sarakuna gidan mai kuɗi balle gidan mai kuɗi da talakawa da sauran ko wannan musibar muke gani Allah ko ya umarni da hijabin nan ya ce ya wannan annabi sai da Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗi ma matanka su ne mataki na farko da ƴaƴanka da matan mu'minai to su matan mu'minai sun watsar matan maza su tsare ƴaƴan su tsare sai matan mu'minai masu yawa su watsar da shi ba za ka gane haka ba sai biki ya zo in kana so ka gane mutum yana da addini na gaske ko kuma ya isa a gidanki bari a yi gidanki sannan da za ka fahimta tunda za ka ga ita kanta matar ciki da gyanar na ta shirya a yi cocktail ko da cocktail ya ci baya yanzu sai dai a yi shirme kala kala wanda suke shirya kan. a ai za a yi kamu ai shi kamu daga dangin amarya sai dangin ango to dangin amarya da dangin ango maharaman juna ne ba maza da mata bane ba in maharamai ne za su auri juna in sai sun yi wani abu na tagadi mata su kadai su waye su abin da za su Wani su wani abu kuma shi ma kada a yi abin da ya saba ma shari'a ba za a ɗauko mai dj ba a zo a yi tashi a cikin unguwa ko a cikin gida ko a wani guri don murna ko kuma a shirya yin da sun mai wai kamu ne za a shirya komi da komi a kawo ango dama an shirya waka za a yi waka ta ango da amarya lokacin kamun sai a aje kiɗa a sanya ana yi maza da mata ga ango ga amarya ga abokan ango ga abokan amarya ga kaza ga kaza ana yi masu liƙe a yi lankin wannan kasar da aka yi na waƙoƙin biki haka ma mata suke yi sai in kazi sannan za ka gane wannan abubuwa za ka iya halawa kuma za a yi gidan malam za a yi gidan mai kuɗi ko gidan zaki ko sauran al'umma mafi yawa matsalar da ke faruwa kenan wannan kai bai isa mutum da a gari mu ba an yi so na hito da Allah an watsar da hijabi mutane muna gani ba za mu magana ba sai dai kai ma ka yi haka kai ma ka yi haka kuna so mu koma a rai mu an kusa kom Za a yi kuma zan da za su rai ne mu koma kawai ka tsara kanka duk wanda ya baki kanka damu da shi ta kusa zuwa mu a koma sai na abokan Allah ya jirce ya ce a ma'anarta la ta'muru na bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar dole ku umarni da kyakkyawan aiki dole ku yi hannun mul aiki tattare da wannan wasa da hijabin da tsara da ake da tsinki matsatse da sakarce sakarce da ake yi wallahi kakkare na shi wannan yana iya jaza mana wannan musiba da muke fama da to ai mun koma haka sai waɗanda Allah ya marhama to kakkare na laifi kakkare na laifi ku dau matakin gyara mata dole ko ina mutu shugabanci da aka haramta an mutu shugabanci saboda raunin da da shirme nata kai za ka jajirce in ba ka sai su baki kunya wallahi za su bayar da kai hisakarcin su kai baka sani ba rike amaryar ka gama tsiyar in kai uba ne rike angon ka gama tsiyar in kai uba ne zai ne uban ango ko uba amariya da ka rike su kuma iskancin zai faruwa sai bayan magarba mafi yawa wannan ba su iya faruwa ba wallahi iyaye ku dau mataki dan mu samu sauki kan halin da muke ciki mu fara daga waɗannan na bayyanan sannan na ɓoye kowa shi da Allah shi ya san yana ganin ya yi gyara sai a samu sauki wannan bala'i ta suka da su ba da ya ɗan uwa wannan matsaloli kamar yadda kuka sani sun yawaita kuma kamar yadda na faɗi dole mu yi ƙoƙari mu yi gyara domin matsalolin yana da gaske abubuwan da muke aikatawa ne domin Allah zai yi wa kana cikin ni'ima ya canza maka ya mai da maka bala'i sai in kai ka canza idan ka canza shi ma sai ya zamo ya mai da maka da abin da ka aikata ba kamar wanda ya ce zai tsari da haka Allah yana tabbatar da daula ta kafirai in sun tsare sun adalci ya hana ta musulmai zaman lafiya wannan suna ce kuka da kasashen turawa suna kokari su suna aiwatar da abin da musulunci ke so amma ba su musulunci Allah ya ba su zaman lafiya gwargwado irin nasu mu da muke da'awar musulunci mu ke cikin matsaloli saboda muna ha'inci cikin musulunci ba ne yadda yake. da Allah ‘yan uwa kowa ya gyara kowa ya yi ƙoƙari ya yi gyara tsakanin su da mahaifinsu. sai sauki yanzu amma in za mu ci gaba da wannan abun wallahi muna cikin hadari kuma mu kalli abubuwan da muke haifawa mu kan mu mun su sai ka to balle waɗanda za su biyo baya to karshe ba zai yi kyau ba in ba a saita ba Allah ya ba mu dacewa ta mu gyara Allah yana faɗi cikin Qur'ani lalle Allah zai canza mu mutane canzawa suna cikin jin daɗi da walwala da samun sauƙi ya maido musu da musiba hatta yugayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza da kawunan Allah yana saba alƙawari je saba alƙawari ya ce je canza mana sai mun canza to kaga kenan mu ne muka canza muke yadda muka ga dama to yanzu mu gyara mu koma ga Allah mu yi da gaskace mu samu canji mu samu sauƙi ba kamar yanzu da zaɓe ya tsawo yanzu bala'in zai yi yawa ka kake ka nan ‘yan tsara suka ‘yan bangar siyasa suna nan za su gama aiki. Banda wanda ake yi na matsafa yanzu ga tsara suka wajen kankan wannan ya yi kaza wannan ya fi aikala, kaza wannan ya fi aikala. kaza duk musibar ce nan dama ‘yan tsara suka ‘yan muka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin su kamar sifar yadda hadisin nan na sinfani min ahalin nar ɗin nan sun bibi ɗan mutane manzo Allah ke san su ba daga cikin su akwai ne mutane waɗanda suke yawo da bulala dan bugun mutane kan ku dauka dogare ake nufi a'a ana maganar ne waɗanda suke su kakkata mutane ko kuma shugabanni zalumai su ne ake magana haka malamai suka bayani kan fassarar ƴan tsara kuka yan bangar siyasa su ne ake magana ko kuma a azzalimai shugabanni waɗanda ke zalunta al'umma su ne ake magana to wannan bala'i da mun gaji yanzu halin da ake yanzu a fara kaje to sai wanda Allah ya marhaba wallahi ku gyara gaban yan siyasa ku yi ma yan takarar ku gargadi ku nuna su cewa mulkin nan Allah ke bada shi hauka da tsafi da kashe mutane da cin mutane mutuncin mutane da tarwatar da rayuka ba shi ke bada mulki ba kaddara yi ya samu kada ya manta inna rabbaka la bil kada ya manta ajali kuma yana nan kowane lokaci kowane lokaci zai mutu ba sai ya shirya ba ko ya mutu da ka su faita su faita su faita wani ma bala'i suna taba hankalin su kansu kawai shi ne Allah ya saurara da haka ya'yan uwa kowa ya yi kokari ya gyara abubuwan da yake yi sai a samu sauki da haka ya'yan uwa wannan musibu hakan mun gyara ta mun sauki ne Allah yana faɗi a cikin Qur'ani barna ta bayyana a cikin doron tsaka da a cikin ruwa saboda abubuwan da mutane suke aikatawa wanda muke aikatawa kenan ko ba ne yi kokari ya yi nazari don a samu sauki da haka wajibi ne a gare mu ya ku dan uwa ba shi da kuma ya kusa shi bi cikanki kuma ya fahimci me yake aikatawa me yake aikatawa yanzu kuma me zai aikata nan gaba kuma kan gaba ma a yanzu wani hali yake me ya aikata baya me yake aikatawa yanzu kuma me zai aikata can gaba in kai haka sai ka gyara inda ba daidai yake yi kana abinda ba daidai ba ka tuba zuwa ga Allah ka koma ka yi gyara sai a samu sauki ya ƴan uwa mu san cewa babu kokonto kashe mutane da ake yawan yi waɗanda ba su da laifi laifi ne ho mai girma kuma mummunan laifi ne wanda zai da laifi bai ji ba bai gani ya taho kasuwa ko makaranta ko masallaci ko wani makamancin haka ka ba mai ka kashe shi girman laifin fa ya wuce iya ko kuma sojojinmu da ake kashewa kuma duk wannan abubuwa wasu mutane suna bayani su cewa ko akwai hannun yan siyasu ake tunani siyasa ce shine ƙarin bala'i abin ya taso ya yi yawa so koma ne da shi ne Allah ya san masu yi da masu jagorancin abu kuma wallahi ba zai kare su ba sai dai yana ɗaga ƙafa sai yana ɗaga kafa sai mutum ya sha dashi gari sai ya kama shi a ya daga ba fir'auna ba fir'auna bai ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri Allah ya kare shi ba san muna da wani abota ba in ba ni ba in ji fir'auna kuma ya zo ya kare cewa ya samu dama yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji kuma dauki ba wani ubangiji Sai zai Allah da kare shi ba malaman tafsiri sun ce tsakanin wannan magana ta farko da wannan ta da ta shekara 40 Allah ya kare shi sai zuwa can ba aka ga hullahu na kanar akira wal ula sai Allah mai danka na farko da ta karshe da wata magana da wani aka hada aka gama bal aka hallakar da shi da abin da yake da shi ke da iko kai alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ni ke da iko kasa masar ba duk wannan ruwan ƙorabu suna gudana da kakila jam da ba ku gani sai Allah ya gama da shi da ruwan da hayyar to kulla ubangiji yana da iko kan wannan abubuwan kai baka tunani da mulkin naka Allah gama da kai baka tunani da kudin naka Allah gama da kai baka tunani da ilimin naka Allah gama da kai baka tunani da talaucin da kai bawan Allah gama da kai duk Allah yana da iko wallahi yana da iko in ya ga dama sauro ya ishe ki sai ya kama ka cikin ka samu ko kuma ya sa ma sai rashin lafiya kai ta ba ma ga ma bala'i da ke fama da shi na kansa a yankin nan a gatsa nan a gatsa nan a gatsa nan ai ta fama ko kuma ga ka da ranka amma mataki Allah na da wannan ikon su ɗan uwa mu saita mu koma ga Allah mu yi gyara kasakasan nan yayi yawa kuna gani sojojinmu akwai na gaske waɗanda da gaske gane su da gaske da ke yi wanda bai kan yi nazari ba mu koma ga Allah mu yi masa addu'a ta fatan alkhairi sauran al'umma da da ku kuma mu koma ga Allah mu yi masa addu'a wannan ka suke fa ya daina abin da ya tafiye mu mu ke nan za mu samu Allah yana faɗa ƙura ne. duk wanda ya kashe mumini daya da gangan sakamakon wanda ya kisan ɗan wuta ne shi kuma zai dawoma a cikin wuta kuma Allah ya fushi da shi kuma ya ne maki ya sanar miki azaba mai tsanani aya ta nisa haka Allah ya tare daga wanda ya haka ibn abbas yake cewa sakamakon shi wutar jahannama zai dawoma kuma ga hutun Allah kuma ga azaba mai radadi sai aka zama ibn abbas to in ya tuba sai ya aiki na kwarai sai ibn abbas ya ce kuma ya aikata aiki na kwarai ya nemi jiriya ya za a yi ya ce yaya za a yi ya samu tuba ba sai yayi wannan aikin ne ai ba zai samu duba ba haka yin labar da mun ayar in dai ka kace rai da gangan shi ibn da yana ga babu ba ga mutum saboda wannan ayar don an karin bayani ya yi yadda wannan ayar ta sauka kuma sannan wata ayar ba ta sauka ba wadda ta soke ta ita ayar baya da ta fara sauka wadda take magana yace wadda ta suwa furqan ce ita to wannan ke ta zo baya yake kuma ba a soke ta ba shi da haka har yanzu yana da ra'ayin wanda ya wannan mungun aiki to babu tuba har abada wanda shi dan wuta ne abinda ayi ta faɗi haka yake faɗi shi da manzo wasu ma sahabbai sun saba mani saboda hadisin wanda ya kafa su inda tara din nan da kuma Allah ya kafa su bashi da haka ya dan uwa dai mu gane cewa kisan rai babban laifi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da abukan da duniyar nan baki ɗaya shi ya hito a kashe rai ɗaya dan uwa ba malin kwaci aka ce ba ko katsina ko arewacin najeriya ko najeriya ko afirka duk duniyar ta zamo ba kowa ciki ta rukuje babu ita to shi ya yi sauki akan akan da rai ɗaya rai ɗaya ko aka ce to ina ga mutane ɗarin da ina ga dubban mutane ina ga jarumai masu kai da al'ummar duk an gama sai san su ake kuma ba tare da laifi ba abin da ke daura kai na dan boko haram ko kuma masu kace kace nan ko cikin lafas ko koyan faki me yasa ya kace kila kuma dan kashi sai sai saboda dan ya samu kuɗi to sauran me yasa kuma samun kuɗi za ka yi ta yadda kaga dama ne ba sai da shari'a ta ce ba kuma ba yana so ba saboda haka wallahi ɗan uwa mu yi taka tsantsan masu saita su suna wannan abuwa su yi taka tsantsan ranar tonon asiri da za ka zo tun a duniya ko kuma sai an je a lafiya wanda ke da matsala da ka yan uwa mu yi kokari mu gyara mu yi kokari mu saita sannan mun zan sauran ta faɗi mana farko abin da za a yi bincike a kan na lahira wajen haƙoƙi shi ne abin da ya shafi jini da an ce jini za a ƙara sannan kuma mu gane cewa manzan ta ya faɗi wani hadisi cewa mumini ba zai guce ba cikin walwala cikin jin daɗi a cikin addini ki matuƙar bai zidda jini na haram ba bai kace wani ba kan babu haƙƙi da zaran ya fi da wani to shi kenan babu sauran kwanciyar hankali tare da shi har ya koma ga Allah kuma babu yalwata tare da shi da haka ibn arabi yake cewa abin da ke yalwalwala a cikin addini shine a hore maki ya aiki na kwarai na kwarai wanda Allah ke so a da ya kashe kai ba zai kara yin wani aiki na kwarai ba na walwala Allah ba zai ba, in ma yayi ba ta sirri saboda haka yan uwa a yi kokari a kai Allah ya ma albarka ne godiya ta tabbata ga Allah ubangiji da alkai jira da aminci tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. dan uwa Allah ya faɗi mana da ya nuna mana girman rai ya ce saboda haka muka wajen kama muka rubuta mu banu Isra'il cewa yanda al'amari yake duk wanda ya kashe rai kwara ɗaya ba tare da wata rai ba ko kuma ya banna a cikin dolan ƙasa to kanan ya kashe mutanen duniya ne ba in ka kashe rai ɗaya kamar cikin mutanen duniya ka kashe duka duniya aka kashe to kuma wanda ya rayar da rai kwara daya kamar ya rayar da mutanen duniya da baki daya nan ko ita ayar ta ce rai kenan ko na arne bi halatta ka kashe ba ko na arne ba za ka kashe ba ai arne ne barin ka kashe shi in ba halin jihadi ake ba ko kan kai ba kai in ka kake to ka kamar ka kashe mutanen duniya baki daya saboda ka wallahi yan uwa mu kanka rayuwa wallahi mu yi gyara samun mulki ko kuɗi ko wani abu ko wata ɗaukaka ka yi ita hanyar da shari'a ba ta ba dan ji Allah wa yana ganin ka shi ne ya hana ba mai wa'azi ne ya hana shi ne ya hana da kai shigan ka da kai ya san kai kuma ba a mantuwa abin nan da na recorded sai dai kawai a tsaka maka da da kai kuma abin da ke recording abubuwa virus baya shiga ciki ba zai kace ai ya lallace babu wannan abu lam yansahi malakani hina nasitahu bal abbatahu wa lakin kan abu mala'iku guda biyu su kansu ba sa manta abin da ka aikata lokacin da kai ka rafkana ka manta a sun tabbatar da shi kai kana rafkanan nan ka baka sani kiraman katibi na ma taf'alu da haka ka sani cewa ba a duk da ake tsanaka ko mun an yi rikodin ko karami ne ina babba ina kisan kai wannan abuwan da ya yawa da ka yan uwa mu yi kokari mu yi saiti mu gyara sannan kuma maza alƙalar ya faɗi kowane zunubi ana fata Allah ya gafarta ma mutum shi sai mutumin da ya mutu kafiri ko kuma ya kashe ya zubda jini da gangan shi wannan babu magana Allah ya gafarta mu ku lura ko ku lura abin da ke faruwa yanki na Borno da masu yobe sauran irin su zamfara aikin kenan ka an kashe mutum kaza mutum kaza mutum ba ba kaji ba mutane ba ake kashewa masumi na dam wanda ba su da laifi su ne ake kashewa kuma sannan ba za mu yi nazari ba sannan ba mu damu ba kuma shi musulmi da dan uwan musulmi ɗaya suke al muslim aku muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne a kowane lokaci idan an taba kamar gaba ne shi musulmi ka ana da dan uwan musulmi ya zama cewa yanzu in gaba ka ɗaya in kana ɗan kakkara duk ba shi kana ciwo ba to haka ake so musulmai mu zamo in an kashe mutum ɗaya a cikin mafi nisan duniya to ka ji kamar kai aka kashe ko an kashe naka za ka wajibi ne mu taimaka da addu'o'i mu koma ga Allah mu ma mu gyara wani Allah sira da mu ne matsalolin su sai kowa ya gyara tsakanin da mahallin jiki kananan da manya duk mu gyara su da izunu ba sagiraha wa Za ka tuka ka bar karamin laifi da babbar ne tsoron Allah wahdar kamakin fi tsariki ya tsaro ma yara yi da katsotsan kamar mai tafiya a hanya mai kayoyi da kwaraje bai da takalmi yana ta da abin da zai gani to haka ake so ka zamo in ka katsotsan ka da abin da kake yi sau rayuwa aikin za wallahi duniyar ma ba komai bace lauka da dace duniya san zini inda Allah jalaha ba ubatin ba ta ka kafiran yin hakar bata ba da duniya ta kai kudan kudin cikin sauro kalli sauran kanki balle cikin shi da kafiri ba a shayar da shi makwalwar ruwa ba da kafiri makwalwar ruwa ba za a ba shi ya sha ba wallahi la tana da ba ta da kima ba ta da daraja ba koni ba ne saboda ka cin da haka ne kar ka zamo ka halakar da kanka neman ta kai shi rai wasu yanzu suna nan suna shirin ɗaya ko sasannin jikin mutane su kashe rai saboda samun mulki wasu dan su kuɗi wani ne ya samu wata matsaya to ka samu kuma ka mutu me za ka ce ma sai yan uwa mu yi ƙoƙari mu yi gyara wani musulmi da ake fama da su a waɗannan yankuna da ya tsohon arewa mafi yawa mu koma ga Allah mu yi gyara Allah ne kan imanta da mu ba duk lokacin da mutum yi zuwa Allah na karɓar su ne. Za ta yi kuma su kaɗai ga Allah. ku sani cewa wannan sakamakon haka wanda ya kashe rai da yake nan to ina zo da ya kashe mutane da yawa ina zo waɗanda suke ba su da laifi ƙananan yara ne dattawa ne mata ne da kuma samari waɗanda ake suke ba su da laifi ko ne kasar laifin ya yi girmama ya yi girma matuƙa da rai ɗaya kawai aka ce za a yi wannan kuma ba a duniya su kaga ya kashe rayuka da yawa da ka ya'yan uwa mu sani cewa akwai ranar da Allah ke kiranta ranar da zuciya da ya'ya ba su amfani ko wani Allah ke wani zuwa Allah ke kawo zuciya bai kisan kai ba zai wasu kuma ba sannan kada kuma ta cewa Allah ko yana ganin kowa a daidai ke yi kuma yana ɗaga kafa da ka mu koma ga Allah mu tuba zuwa ga Allah kuma su masu waɗannan ayyuka masu kisan kai yan boko haram masu kace-kace masu sace mutane mu tafi musulafar masu yin fashi da makami da masu yin tsafe-tsafe da fassan cikin mutane da saura ma na dabba ita kanta ba misali kasma wata al'amarin su hau, wallahi sai ya buku wallahi sai al'amarin ya buku ko dai kusa ko nesa sai dai Allah yana ɗagawa kamar yadda na faɗi muku ga Fir'auna ya ce shi Allah ya ɗaga musu kafa to balle su da suka ce ba su ce su Allah bane to amma an ɗaga mu ma wanda ya ce shi Allah ne to ballantana waɗannan to dan an daga musu ka dauka ba zai yi wallahi sai kamar ya yayi ko ko ko nesa da ka yan uwa ina ga hankali mu koma zuwa ga Allah mu rantsi istighfari fa ku tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ko da duk ga neman gafar ubangiji Allah da yawan gafara ne duk matsala ai sai yawa istighfari za a yi da kowane lokaci kowa ya kai ƙananan yara manya sai har da ciki astaghfirullah astaghfirullah kuma kai na gaske zuciyar kana yi kana halarto da zuciya kada ka yi istighfarin da Ali ibn Abi Talib Allah ya dace ga wani yana irin shi yana kai astaghfirullah yana surutu shi ce inna istighfaraka hadha shihadatun ila istighfar yace ka irin wani istighfar da kai shi ma sai ka yi istighfar saboda kinne ne ne kenan a aka yi a natse za ga mutum ya rike tabbiyar a kai abu yana surutu kuma yana jin jirgin shi ne kenan magana zuciya ka halarta kan abin da ake yi sai uwa mu yi kokari mana tunci istighfari mana tunci addu'a Tun matsala in muka rubuta addu'a muka yi gyara ga kawunan mu wallahi Allah zai yayi mana Allah yayi alƙawari in mun tuba zai tafi tuban mu mu koma ga Allah kowa ya koma ga Allah ya rubuta istighfari ya lau yawaita yin istighfari mu roki gafara zunuban abubuwan da muke mu je na abubuwan da muke da laifi karami da babba in Allah ya ce yayi wa matsala za ka zo kuma kullum mu kalle halin da suke ciki mu kaddara kuma haka yake faruwa a gare mu sai mu roƙa masa Allah gafara addu'a dan uwa ga dan uwa karɓa shi haka ne Qur'ani zai tabbatar saka bi sai masa addu'a Allah yayi musu mu kuma Allah ya tsare ka a jarbe mu da irin ka sannan Allah ya yi ma duk musulmi halin da ciki sannan wannan masu wannan aiki Allah ya fiye da masu shiwa da gare su waɗanda ba masu yiwa bane Allah ya gaggauta kama su yana da iko akan haka kuma ya maganin su da kanki dan yana da iko akan haka Allah sai yan uwa eh, dan majalisar mu na jiha eh, Abdullahi Ibrahim Bawu ya ba da dubu a cikin yake ba ku mutum marayu Allah ya ka wani da alkhairi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الاسلام وانصر عبادك الموحدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل وطننا نيجيريا عاملة سالمة دائمة وسائر بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما عكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى قوموا الى صلاه المسلمين